uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana maryam ibrahim shetima wadda aka fi sani da maryam sheti a social media facebook sannan kuma ni ce nake shugabantar kungiyar we believe wadda kungiya eh, ce ta kishin ƙasa kuma ina roƙon jama'a da 'yan uwa da abokan arziki cewa kowa ya fito kansu da karkwatar su su zaɓi shugaban ƙasa muhammadu buhari saboda irin hidima da rawar da ya taka wa 'yan arewa wanda ba a taɓa yin haka ba kamar ayyukan da ya yi yanzu wasu na ji wasu masu baragurbi suna cewa aiwai wai bai aiwa 'yan arewa aiki ba wanda kwata-kwata wannan hakan kasafi eh, ne ba haka ba ne ah, mutane su tsoron allah su san cewa fa yanzu mutumin nan shi ya ba da hanyar nan da aka yi ta kano daga kano har zuwa abuja wanda gaba faɗin ƙasar najeriya ba inda aka samu aiki irin wannan sannan kuma da gurin mambila wanda shi kuma abin wutar lantarki ne mutane za su yi haƙuri a hankali hankali wannan abubuwan abubuwa ne za su zama shekaru ɗaruruwa bayan na za a daɗe ana amfanin su da alƙalai gurin samo mai a nan bauchi shi ma wanda ya taimaka aka yi hakan da dai abubuwa da yawa wanda in na tsaya lissafawa ma zan ɗauki lokacin ku kuma bana son in dame ku da surutu saboda haka mu fito kanmu da kwarkwatan mu mu tabbatar shugaba Buhari ya dawo kan mulki domin ya zo ya karasa wannan manufofi nashi da ya fara kuma muke jin daɗin su na gode salamu alaikum